Najeriya bayan da jami'an tsaro daga hukumar NIA da kuma DSS ta kasar sun yi wa gidan ambasada Muhammad Dauda ƙawanya tare da tabbatar da cewa ya fita daga gidan a matsayinsa na tsohon mukaddashin shugaban hukumar ta leƙen asiri ta ƙasar yanzu kuma bayanai daga hedikwatar hukumar leƙen asiri ta ƙasa da ƙasa wato nia suna cewar gwamnatin najeriya ta kori ambasada muhammad dauda daga aikin sa baki daya wannan korar da aka yi wa ambasada muhammad dauda tana zuwa ne a daidai lokacin da majalisar wakilan tarayyar najeriya take binciken wata badakalar da ta kai ta dola amurka miliyan 289 da kuma cancanta ko rashin cancantar naɗin da aka yi wa malam Ahmed Rufa'i a matsayin sabon darakta na wannan hukumar ta leƙen asiri ta ƙasa. A fiye da na da ita dangane da wannan badakalar da kuma korar da aka yi wa ambasada Muhammad Dauda, Hajiya Najatu Muhammad, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke kare haƙƙin bil'adama a Najeriya, ta bayyana min cewa wannan matakin da aka ɗauka abun a sha ne kuma da juyayi. Wato abin yana da rikitarwa. Mutumin nan dai yana kan shugabanci yana acting ba a tabbatar da shi ba. Shugaban ƙasa ya tashi ya sa wata sabuwar kwamiti a ƙarƙashin baba ganab gibe baba nafkin gibe yau kowa ya sani cewar ana zargin su da sama da faɗi da wasu kuɗaɗe to sai gashi majalisa ta sa baki don a gami a tantance menene gaskiyar abin nan bawan allah nan malam eh, dauda aka kira shi a matsayin wanda kuɗaɗen daga hannunsa suka fito ya fito ya ce e gashi lokaci kaza ya ba baba gana kuɗi kaza lokaci kaza an ba da kuɗi kaza kuma ga sauran kuɗi fiye da dala miliyan arba'in to wannan kuɗi sai yake ga cewar za a yi sama da faɗi da su ya je ya kai ƙara to maimakon maimakon wai a ƙara masa lambar girma sai gashi aka zo aka cire shi daga gurin aka sa wanda su da kansu 'yan kwamitin suka ce kar a bawa ashe mai gaskiya baya so a faɗa masa gaskiya to amma ni abin da nake so mutane su gane abu guda biyu ne na farko a mulkin nan ana nuna cewar in za ka yi sata ko za ka yi da'ai sata to za ka zauna lafiya idan ka nuna kyamarka da ai zalunci ko ai sata to za a yi awon gaba da kai bai kamata a ce muna maka kirari da mai gaskiya baka dinka zama da marasa gaskiya ana tafka rashin gaskiya kana yadda da rashin gaskiya ina gaskiyar take ba shi wata watakila bayanai ne suka yi wa shi shugaban kasa game da ambasada muhammad Dauda da aka cire na yin rashin gaskiya ko wani abu ba daidai ba shi yasa ya amince da a kore shi daga aiki a'a to ai babu bayanin da za a yi masa da ya wuce shi kuma ya mana saboda ba kasarsa ce. ba kudinsa bane ba dukiyarsa ce. dukiyar 'yan ƙasa ce saboda haka yayi mana bayani mu abin da muka gani a zahiri in sabanin haka ne sai a fito a faɗa 'yan ƙasa kar ku ɗauka mutumin nan mutumin kirki ne a'a ga laifin da yi kiransa majalisa ta yi saboda haka dole kuma ya ansa wa majalisa ba shiga rediyo ya tona wa ƙasa asiri ba a tonan asiri ya wuce wanda su suka yi wa oke aka ce gashi an raba an yi sama da faɗi da kuɗaɗen al'umma oken me aka yi masa ba a yi masa komai ba yana nan yana sa yana wanda kasa Hajiya Najat Muhammad kenan daya daga cikin shugabannin kare haƙoƙin bil'adama na Najeriya a tattauna da na da ita a Abuja. A waje daya na tuntuɓi Honorable Aminu Sani Jaji, shugaban kwamitin tsaro na Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya, wanda kuma kwamitin shi ne ke gudanar da cikakken bincike akan wannan badakalar da hukumar ta NIA take fuskanta, amma bai yadda ya yi magana da ni dangane da wannan batun ba. shi na cewa yana neman ƙarin lokaci domin ya gudanar da cikakken bincike dangane dangane da matakin da aka ɗauka da kuma dalilan da yasa aka ɗauke su. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.